tun a daren laraba ne dai aka rasa gano inda wannan saurayi yake wanda aka ce wasu ne suka dauke shi cikin dare da misalin karfe goma aka kuma rasa gano inda suka nufa da shi sai kawai aka tsaci gawansa a nan cikin sansanin yan gudun hijiran wanda ke kewaye da katanga wanda hakan ne baya baiwa jama'a al'ajabi musamman ma mutanen da ke zaune a wannan sansani ganin cewa akwai jami'an tsaro hada da na soja da 'yan sanda da kuma jami'an shige da fice kuma ba a barin wani ya shigo idan dare ya yi haka zalika ba a barin waɗannan mutanen da ke zaune a sansanin su fice zuwa waje ba tare da izini ba sai dai wannan lamari ya sake jefa mutane cikin ayar tambaya gama dai abin da ɗaya daga cikin yan uwansa wanda kuma wane gare shi ya shaida mana yadda abin ya wakana kamar haka misali da daddare na karfe goma wannan dare muna tare da shi sai na bar shi na tafi gida har iyar mu ta tambaye ni ta ce yana ina sai na ce mishi yana can waje ne an jima zai zo to lokacin bai za mu bacci ya dauke ni gari ya waye mun je mun neme shi babu gajen sai muka fita jeji sai muka wani shi a jeji a ina a cikin camp din a can akwai fili inda mutane ba sa zuwa hmm. sojoji kuma suna bakin gate sai da lokaci ana sanyi yanzu ba mu na bargo kirki na bar shi na tafi gida shi kuma daga nan kuma wasu mutane wai suka suka dauke shi suka tafi can gabar kusa da bulon aka kashe shi aka daure shi muna kokarin mu fita da gawa kuma sai aka kawo shi a ce ai ga wanda ya kashe shi ya ji labarai na sani soja sai suka kama soja ba su karin su zai kai nawa zai kai kamar 23 to kamar ya wani hali kuka same shi lokacin da kuka same shi an yanka shi lokacin da muka akifi ma muka same shi a daure hannun shi kudin shi da bashi duk ba su taba ba kawai suka sara shi suka mai yanka rago suka cire mishi ido daya suka kibar da shi ku suna cikin kam ne suna cikin kam yanzu haka mahaifinka da mahaifiyarku muna tare da su na dai ganewa idanuna lokacin da aka fita da gawan wannan mamaci da misalin karfe 12 da minti 20 na rana a wata farar motar pickup na karamar hukumar kukawa wato karamar hukumar da wannan wannan saurayi ya fito ko a shekaran jiya ma an sake samun labarin cewa azinci ga wani yaro da aka yi wa kan rago a bayan makarantar kwalejin ilimi da ke cikin garin Maiduguri waɗannan ma aka ce ana ci gaba da bincike a kai sai dai shi ma gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Tima ya nuna takaicinsa game da aukuwar wannan lamari a wani sanarwa da mai ba gwamnan jihar shawara kan harkokin yada labarai wato Alhaji Isa Umar Gusau ya aikewa manema labarai ya ce abin al'ajabi ne a ce irin wannan sansani da ke da 'yan gudun hijira fiye da dubu goma sha uku da kuma ke kewaye da jami'an 'yan sanda ciki har da dpo amma shiga aikata irin wannan aika-aika wanda ce za ci gaba da gudanar da bincike a kai ya kuma roƙi jama'an da ke zama a sansanin 'yan gudun hijira da su kwantar da hankalinsu na cewa da ci gaba da samar da tsaro haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya